sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya. Mahmud lalu ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki maka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau litinin uku ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa malaman jami'ar jihar Taraba sun tsinduma yajin aikin sai babu ta gani. To ko me iyayen ɗalibai ke cewa dangane da wannan yajin aiki? ya ke kokari ya gama makaranta ya tafi safi zai dawo zo neman dan huta ya rike yan baya saboda haka ni kan ba na goyon bayan eh, wani koma kuma yajin aiki muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda nasir adamu ya kai zai gabatar da sharhin jaridun Najeriya da kuma kwallar azumin watan Ramadana. To amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A karo na biyu wani daga cikin askarawan juyin halin Iran wanda ya yi aiki a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin soja a Siriya ya mutu a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai a kusa da Damascus a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da dakarun juyin juya hali suka fitar jiya Lahadi sun bayyana cewa Mikdad mahikani Jafar Abadi mamban dakarun juyin juya hali ya samu rauni a wani harin wuce gona da iri na gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin Yahudu a ranar Juma'a kuma ya yi shahada sakamakon tsananin rauni da ya samu. sanarwar ta kara da cewa waɗannan munanan laifuka da gwamnatin isra'ila mai tsatsauran ra'ayin yahudi ta tafka ba za a bari haka kawai ba martani ba kuma za su ɗanɗana su. a halin da ake ciki rundunar sojan ruwan iran ta ce ta gano tare da yin gargaɗi ga wani jirgin leken asiri na amurka a kusa da gabar tekun oman jiya lahadi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na tasmin ya rawaito bayan gargaɗin an hana jirgin shiga sararin samaniyar kasar ba tare da izini ba in ji rahoton wanda ya bayyana jirgin a matsayin na sojan ruwan amurka samfurin ep3e e. yayin da a layin farko na rahoton tasnim ya ce jirgin ya ketare sararin cikin samaniyar iran har ila yau rahoton ya ce jirgin bai shiga sararin samaniyar iran ba ya kuma bar wurin bayan gargadin nan take dai ma'aikatar tsaron amurka bata amsa bukatar yin magana ba Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Lahadi. Blinken ya yi kiran da a gaggauta sakin dan jaridar Wall Street Journal Eben Evan Grashkovich, wanda Rasha ta zarga da yin leƙen asiri. sanarwar da babban mai taimakawa a mataimaki mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka bedan patel bai ambaci sunan dan jaridar ba da yake mai da martani ga blinken labrov ya ce wata kotun rasha ce za ta tantance makomar gashkovich kuma ya ce dawa blinken cewa ba za a amince amurka ta sa siyasa a shari'a ba labrov ya ce an kama dan jaridar ne a daidai lokacin da yake aikatawa ko yake rasha ba ta gabatar da wata shaida ba To an jima kaɗan Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. a najeriya kungiyar malaman jami'ar jihar taraba ta shiga yajin aikin sai ba ta gani saboda wasu haƙoƙinsu da mambobin kungiyar suka ce gwamnati bata biya su ba kamar da za ku ji a wannan rahoto da lado salisu garba ya mana daga jalingo Kungiyar da ta ayyana wannan yajin aiki na sai baba ya gani ne a jihar Taraban domin a cewar su wasu haƙoƙinsu haɗe ma da albashi da ya shafe shekara guda a hannun gwamnati ba a biya su ba bayan dogon zama da aka yi da su da alƙawarori iri daban-daban daga bisani dai sun tsunduma cikin yajin aikin domin a cewar su duka alƙawarorin da gwamnatin suka yi ba a cika ko guda ba. Dr. Samuel Sheka shine shugaban kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya reshen jihar Taraba wadda ya shaida min irin dalilan su tare da jigajigan misalai akan lamarin da ya sanya suka tsunduma cikin wannan yajin aiki na sai baba ya gani. Abun da ya sa muka je yaji shine akwai kudin da ya kamata state government suna tura zuwa invest according to the law establishing university amma ba su yin haka. Na biyu shine dama musa ne agreement da su sun ce akwai abun da muke kira in allowance da su dinga biya kuma ba su releasing kobo ba. Daga baya kuma mun zo mu ji state government yana yana fada wai ba bin shi komai ba bin shi abin da salary to yanzu members namu sun ce dole abubuwan da state government suna suna bi muna dole sai sun biya sai sun respond in ba haka ba su ba za su dawo ya wannan yajin aikin kamar sai yaushe kake ganin zai kare yaji na members namu sun declare indefinite comprehensive and total sai ranar gwamnati ya responding da abubuwan da ya kamata ya yi to ko yaya ma ɗaliban jami'o'in suka ji yayin da kungiyar malaman jami'o'i suka sanar da cewa sun shiga yajin aikin da sai baba ya gani a jihar taraba daban tambayar kenan da na yi wa wani ɗalibi mai suna tabo emmanuel saura mana zango ɗaya ne kawai yanzu da za mu gama makaranta gaskiya ba mu ji daɗin tafiyan yajin aikin nan ba kuma abun zai zai shafi eh, karatunmu ban ka baka manta ba a kwanakin ba mun watanni ɗaya ɗaya shara a gida muna zama ba makaranta ba komai da ya kamata mun kare makarantar mu a shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu amma domin yajin aiki ba mu mun gama makaranta ba yanzu kuma mun sake komawa za mu gama makaranta gashi kuma malamin mu sun sake shiga shigan yajin aiki labarin ba mu ji shi da dadi ba sosai. Su kuwa iyayen yara a jihar Taraban sun yi fatali tare da kira ga mahukunta kan cewar ya kamata su shigo cikin wannan lamarin domin wannan al'amari dai ba zai haifar wa 'ya'yansu ɗa mai ido ba a jihar Taraban. A gaskiya mu a matsayin mu na iyayen yara ba mu yi farin cikin abin da ya faru ba. Wannan yawan yajin aikin da ake tafiya kai yana iya mana ma mu illa. Don haka muna bakin ciki na irin wannan yanayin da ake fama tsakanin gwamnati da malamai na rashin biyan su albashi. A'a ni ban ji daɗi ba sam. A'a yajin aikin da aka yi baya ma yaro na zai kare tutiri in nan ne sai 2024 yanzu haka zai kare in an sake zuwa yajin aiki kuma yaushe zai kare har yaushe ne ma zan zo ci boriyansa tukunna ni nake kokari ya gama makaranta ya tafi safi zai dawo zo eh, ma dan huta ya rike in baya saboda haka ni ka bana goyon bayan wani koma kuma yajin aiki. Idan dai mai sauraro ba zai mance ba ko a shekaran da ta gabata ma jami'ar ta tsunduma cikin yajin aiki na wata tara duk akan batu na albashi da wasu haƙoƙin malaman jami'ar sai ga shi wannan karo kuma sun tafi na sai baba ya gani sai dai a yayin da nake kokarin hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin gwamnatin jihar Taraban amma dai haɗata ta bata cimma ruwa ba na tuntubi kwamishinan ilimi na jihar Taraban shiru kake ji a bangaren kwamishinan yada labarai na jihar jihar Taraban Tulluka. Ita ma na buga mata waya ta shaida min cewar bata gari amma za ta yi bincike a kan lamarin. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya faɗa jiya Laraba cewa ya dakatar da zanga-zangar adawa da gwamnati na wani ɗan lokaci saboda a shirye yake a yi tattaunawa bayan roƙon hakan da shugaba William Ruto ya yi. Da sanyin safiyar jiya Lahadi, Ruto ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar kai tsaye ta gidan talabijin. Wannan dai shine karan farko da ya yi hakan a bainar jama'a tun bayan da aka fara zanga-zangar a fadin kasar saboda tsadar rayuwa da kuma zargin magudin zaɓe. Dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar da aka fara a ranar ashirin ga watan Maris wadda Odinga ya shirya. Ruto ya ce mu ta fuskanci munanan aika-aika na rashin bin doka da oda, tashe-tashen hankula, sace-sacen kayan jama'a da kuma mamaye dukiyoyin jama'a ta hanyar amfani da zanga-zangar siyasa da 'yan adawa suka kira. a cikin jawabin ya roƙi odinga da ya janye zanga-zangar da aka shirya a yau litinin daga ƙarshe jiya lahadi lauyan tsohon shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin ba kariya mai ƙarfi kan zargin da ake masa na cewa ya biya kuɗin toshiyar baki na dala dubu ɗari da talatin ga tauraruwar batsa don ƙara masa karfin guwar lashe zaben shida don hana ta yin magana game da ikirarin da ta yi na cewa ta yi ma'amala na dare ɗaya da Trump shekaru goma da suka wuce. Lewin da ke kare shi Joe Takopina ya shaidawa shirin State of the Union a State of the Nation na gidan talabijin na CNN cewa biyan jarumar fina batsa stormy daniels ya nuna cewa kudinsa ya kashe ba kudin yakin neman zaɓe ya kashe ba trump dai ya daɗe yana musanta zargin da tauraruwa fim ɗin batsar ta yi cewa sun yi ma'amala ta jima'i amma ya yadda cewa an biya kudin gabanin da a gabanin kayar da hillary clinton ta democrat a zaben 2016 takwafina ya caccaki babban lauyan gundumar new york albin bragg saboda sa masu taimakawa alkali yanke hukunci a ranar alhamis da ta wuce su tuhumi trump dangane da biyan kuɗin yana mai cewa da trump baya takarar shugaban kasar a 2024 da ba a tuhume shi ba a gaida muhammad hafiz baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe uku ne na dare da minti goma takwas na safe kenan da minti goma a Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai kenan da minti goma a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashan mu ta VOA Africa kan mita biyar kazalika a koda yaushe kuke so za ku iya samun mu a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin zauren matasa. matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin zauren na matasa na VOA yana garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Akara. Inda wakilinmu Redwan muktar Abbas ya tara matasa domin su tattauna kan irin kalubalen da suke fuskanta a yankin. Yankin Nima dai kamar yadda muka saba faɗa na da ƙabilu daban-daban na Afirka, kazalika yana da harkoki na kasuwanci da ke da tarihin shekaru aro-aro. Matasa ku sake biyo ne mu shiga zauren. a ce musu mesa this is part of ba lafiya ba ta ma development ya work ba sai sa na ga takaice maganan da nake da shi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yankurni ne Alhaji Mustapha Sawawa uh, eh, PR on concern and opinion leaders yana mini maganganun da muka zo yau mu yi da waɗansu abubuwa yana mini mutane mu da yawa sun yi amma abin da nake bidan call attention mu mu duka yana mini kamar in aka ce zango ba zangon da ya kai nima yanzu haka cikin gana duka ba muni farkon zango ba an yi zangon nai amma yau muni cibiyan zango duka cikin gana kuma muna da abubuwa da yawa da ke gwadawa kamar ya kamata yau garinmu ya fi haka misali mu doke shi kamar yau shugaban kasa yana mini cikin nima yake yana mini mataimakin eh, abin ga shugaban kasa kuma cikin nima yake sannan a jubilee house kuma cikin nima yake muna close to airport sannan broadcasting gana duka cikin nima yake amma wannan duka yana mini kamar siyasa ya sa yanzu hakan ga abubuwa da yawan da muke yi mu da kanmu da muke zama cikin nima akwai in ce dai akwai dai kaman challenge tsakaninmu domin abin da sa na ce challenges na tsakaninmu batun party batun party ya sa abubuwa mutum na abin kirki wani ya gani domin party shi ce kaman abin da yake ba abin kirki ba ne yanzu misali consent da muka tashi yanzu aka cikin nima mun na mutane ne kamar sauran mutane cikin nima abin da muka fara ba mun fara domin kudi ko a biya mu ko ana biyan mu ba ne muna yi domin unguwan ya zamna ne yau in ka te misali ka je cikin gari ko zunguli ko ina ne ko tema in ka stop taxi za ka zo ni mashe ce maka wai bai zuwa me yasa wai domin traffic sai gan ka stop taxi za ka zo ce maka kaman bai zuwa domin traffic yanzu da muke try abubuwa ya je oke cikin nima yau manyanmu da ke cikin nima suka sa fati gaba ko wani abu ba mu ce kar wani ya bi fati ko wani abu ba kowa na da abin da yake so cikin zuciyan shi amma za ka so abu ka so abu da gaskiya ka so abu domin abu ya ci gaba domin fati ya zo ya iske mu mutane mutane su suka form fati suka kawo fati yau muna da maluma cikin nima muna da sarakai muna da abin ga albarkacin ni futa da waɗansu sarakanmu yau konsen ya saya domin da muka tashi kafin mu samu kanmu ma mu fara aiki ya zama challenges a ce aka a ce aka a ce aka shi da ya kai lokacin da manyan wurin suka saya suka mara muna baya kaman a zo a yi a traya gani tunda muka fara aiki abubuwan da muke bida duka ba wanda aka yi muna muka ce muna so muna abu kaza in aka yi kaman za a yi aka ta minti bayan tashi minti abin ya sha ruwa muna fita kan an yanga domin nima yau nima merike da obscurity cikin nima manyan gari ne at least muna fita ana cire muna wuka ana cire muna ana zagi ana muna abubuwa da yawa at least ya kamata bamu ba mu security polisan da ke zamne ne ma police station in aka cire guda ko biyu aka ce su lead concern ko ina za mu ko wani abu aikin da za mu at least suna bayan mu wani ma ya gan ku zuwa ya ga police bayan ku yana da wani abin da zai yi na banza shi da kanshi yana tsoro domin ya san kaman gari na bayan ku amma mu dukan nan yanzu mun bari abubuwa ya zo kaman batun fati shi ya dame mu fatin kowa na da right ya kama fatin shi amma mu dukan nan mu san kaman garin mu ya kamata ya ci gaba first in garin mu bai ci gaba ba ko me za a yi duka ya koma baya mu da muke lead abubuwan da ake yi ba wai bamu da aikin yi bane mun bar namu da namu muka zo mu yi domin garin ya ci mu ya ci gaba domin shi in dai manyan da ke cikin gari kamar kanna na ce abubuwa na cikin nima da yawa da yau za a zuwa ga kama nima a yi da in ka fito airport daga da ya fito eh, a libya ya zo lokacin shi kan nima a yi mu aka bi da shi manyan-manyan da suka zo garin ga duka da nan ga ake bi da su amma yau wannan state ya zama kasuwa kuma kasuwan da ya zama nan an ya gyara shi a shiga ciki amma domin abin ga self interest mutane mu da yawa domin revenue sha ce maka wa bar su su zamana yau ya kai nima kan pavement ana zama na sayar da kaya duwol gana ba inda ake sayawa kan pavement ko a zubar shara ko a saya ana sayar da abu masu sayar da kayan nan duka da suka zo sun fito wani wurin suka zo amma garin su ba sayar da kaya kan pavement ko su ganiyarsu ne inda suka fito ba sayar da kaya kan pavement in ba anyan wucewa in ka zo za ka wuce in rigan ka yi ta babu ya fadi sha ce wai ka biya kuma bai kamata ya zama domin pavement da aka yi cikin nima lokacin da mu muka tashi an yi shi ne domin me stitin na da fadi eh, wurin city council nan daidai in ka fito can in ka zo sai ka saya kai ka duba gaba da baya sannan ka getare domin shi wanga dukan na so manyan mu su ji politicians su ji su sa cikin hankalin su kamar abubuwan da ke tafiya cikin ganin nan mu ajiye politics first iso mu ci gaba da aiki in kai aiki da kyau aka gani shi zai sa gobe a vote maka amma ba kai ba in ka bi wani interest in ka zo ka wanta mu ma mun gaji da kai domin shi magana da nake da shi kenan assalam sunana Muhammad officer abin da ni nake gani ne kamar ba leaders na ba su help youth community na concern sun kawo initiatives dewa da ya kamata da a support su along the line sometimes kana gan kaman Amir Gafaro sarakai ya kamata a kama initiative gana da kyau shi gan kaman ana jan baya don ba helpin ba ya da su yi su domin ba su da wani abu kaman loan da ke ba kansu wani abu kaman assembly suna da law isa an sun doki wadannan abu sun ba su support na sun ya su yi abin da suke son su yi isa an nan kaman wurin sarakai na ya kamata su duba su kara like nauyi su helpin su sosai sosai bayan wannan kuma ya kai wurin ya sunan shi assembly da mps nan su kuma saboda political interest su saboda political interest su kuma ba su kama wani saba yana kamar in je ya fita redon shi ya lose vote isa bai zuwa bai fito fili belle ya zo ya taimaka a yi abin nan kuma abin nan ya zama muna problem yana damun mu muna da drug issues cikin community mu ka duba wadannan abubuwan nan cikin community ake yin community na kuma ida gidan wani ko bayan gidan wani ake yi yasa masu gidan nan ko yan community ko yan unguwan nan sun san kamar drug issue na wurin ko ba shi wurin me suke yi me leaders wurin ke yi sun tashi sun je sun complain ma makon abin ya sunan shi authorities ba zo an yi abin da ya kamata yi ba sometimes authorities suna samun labari amma ba su she ka zo ka yi complain in ka yi complain an bi ka a yi abin da ya kamata bayan wannan kuma yaran mu. saboda lack of education da wadansu sababai ya sa wadansu sun involve kansu da amro most of the time kaji yaran mu sun fita waje an kashe su yaran na ne yaran nima yaran mamobi bayan wannan kuma lamarin bindiga ya yawa cikin community mu ana wurin wuri ka gana bubuga bindiga. Ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma dora da gayin da muka tsaya. A madadin wakilin mu Ridwan Muktar Abbas da matasan na yankin Nima da ke kasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni na Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Tuma da yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa 'yan najeriya na ci gaba da watsi da rahotannin da aka bazawa cewa akwai wani shiri na kafa gwamnatin rikon kwarya mai hukumi kamar ke ga zababben shugaban najeriya aswaju bola ahmed tinubu jaridar disney ta ruwaito daya daga cikin manyan lauyoyin najeriya chief kulisa ba na cewa babu inda tsarin mulki ya amince da wannan shiri bayan haka dai ya biyo bayan wata sanarwa ne da hukumar tsaron hukumar cikin gida ta dss ta fitar cewa akwai shirye-shiryen da wasu ke yi na ganin cewa an kafa gwamnatin rikon kwarya sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran na cewa gwamnatin najeriya ta buƙaci ƙasar ireland da taimaka mata ta fuskar tsaro ministan cikin gidan najeriya rauf arabisola shine ya gabatar da bukatun na najeriya ga jakadan ƙasar ireland a najeriya peter ryan a lokacin da ya ziyarci sha birnin abuja sai kuma jaridar premium times daya daga cikin manyan labaran cewa yanzu haka hukumar kuma zaɓe a najeriya ta shirya gudanar da wani zaɓe na cike gurbi a mazaɓu dubu biyu da ake da su a jihohi ashirin da hudu hukumar zaɓen najeriya ta bayyana cewa za ta gudanar da wa'annan zaɓuka ne a ranar sha biyar ga watan nan da muke ciki na afrilu zaɓukan da za a gudanar a mazaɓu fiye da dubu biyu da ɗari shida za a gudanar da su ne a yankunan ƙananan hukumomi daban-daban da ke jihohin najeriya ashirin da hudu sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran ta mana cewa yanzu haka 'yan najeriya kama daga 'yan siyasa da masu sharhi akan harkokin yau da kullum sun yi ca akan dan takarar jam'iyyar leba peter obi bayan da wani faifan bidiyo ya fito inda ake jin muryarsa yana roƙon wani limamin kirista mai suna bishop david oye depo na cocin living faith cewa ya taimaka mishi wajen samun kuru daga mabiya addinin kirista musamman ma dai a jihohin kwara da kogi da jihar neja a wannan murya da wata jarida mai suna people gazet ta ruwaito an jiyo peter obi yana roƙon shugaban cocin na living fed da ya taimaka mishi domin kuwa zaben shugaban ƙasa da ya gabata zaɓe ne tamkar na yaƙi da addini kalaman da kuma 'yan najeriya suka yi allah wadarai da shi ita kuwa jaridar banga ta mai da hankali ne gane da nasarar da jami'an tsaro na soji suka samu akan wasu 'yan bindiga a jihar kaduna inda suka aiki da wasu 'yan bindiga goma sha ɗaya lahira a wani ba ta kashi da aka kai tsakanin su da yan bindiga karamar hukumar birnin gwari a jihar kaduna sai kuma ya jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar tsaron cikin gida ta dss ta yake da wani basaraken kabilar ibo mai suna eze ibo na ajawa estate da ke birnin lagos ce frederick wajagu zuwa birnin abuja domin ci gaba da yi masa tambayoyi kuma dss zai ta kama basaraken na ibo ne a lokacin da wani faifan bidiyo da ya naɗa ya kuma watsa ta kofin sadarwar zamani ke bayyana cewa za su gayyaci 'yan kungiyar ipop zuwa lagos domin ba da kariya ga 'yan kabilar ibo karshen sharhin jaridan kenan a huda lafiya to albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzuri da muka tanada muku bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وزورياته ومن والاه بإحسان إلى مدينة أما بعد سنانا amala أحمد جبريل mai makaranta nan baki mgc birnin kwanni wanda aka yi ma kinaya da malam in kanu dangance ga falala ta azumi kakin makai ga wannan malam harun allah ta baraka wa ta'ala a cikin suratul bakara ya siffanta mana wata aya mai ɗimbin mahimmanci dangance ga azumi inda ya kira ce ya ayyuhallazina amanu amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala cikinta ya sifanta mana an wajabta mana yin azumi kamar yadda an ka wajabta shi aka al'umma ko al'ummomi waɗanda sun ka gabace mu wanda yake mun san dai a takaice a wannan azumi 'yan kwanaki ne ƙididdigaggi eh, kwana talatin ko talatin ɗaya babu wannan shine a takaice kuma ga wata aya ta bi allah ta baraka ta'ala har yanzu da cikin suratul bakara ya ce wa man shahida min kuma shahar wal yasum duk wanda allah ta baraka ta'ala ya sanya yana da lafiya lau kuma ga lokaci gashi kuma allah ya nuna mai watan ramadan to me zai hana mai azumta fatar ramadan sai shi azumce shi mana allah ya taimake mu da taimakon shi to amin kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice a karo na biyu wani daga cikin askarawan juyin halin iran wanda ya yi aiki a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin soja a siriya ya mutu a wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai a kusa da Damascus a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da dakarun juyin hali suka fitar jiya Lahadi sun bayyana cewa Mikdad mahigani Jafarabadi mamban dakarun juyin hali ya samu rauni a wani harin wuce gona da iri na gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin Yahudu a ranar Juma'a kuma ya yi shahada sakamakon tsananin raunin da ya samu. na sojin ruwan iran ta ce ta gano tare da yin gargaɗi ga wani jirgin leƙen asiri na amurka a kusa da gabar tekun oman jiya lahadi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na tasnim ya rawaito bayan gargaɗin an hana jirgin shiga sararin samaniya kasar ba tare da izini ba in ji rahoton wanda ya bayyana jirgin a matsayin na sojan ruwan amurka samfurin ep 3e ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen rasha Sergey lavrov a jiya lahadi blinken ya yi kira da a gaggauta sakin dan jaridar wall street journal evan gashkovich wanda rasha ta zarga da yin leƙen asiri sanarwar da babban mai taimakawa a mataimaki mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka bedant patel bai ambaci sunan ɗan jaridar ba Jagoran 'yan adawar Kenya Rila Odinga ya faɗa jiya Lahadi cewa ya dakatar da zanga-zangar adawa da gwamnati na wani ɗan lokaci saboda a shirye yake a yi tattaunawa bayan roƙon hakan da shugaba William Ruto ya yi. Sanyin safiyar jiya Lahadi, Ruto ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar kai tsaye ta gidan talabijin. Wannan dai shine karan farko da ya yi hakan a bainar jama'a. tun bayan da aka fara zanga-zangar a faɗin ƙasar saboda tsadar rayuwa da kuma zargin magudin zaɓe. jiya lahadi lauyan tsohon shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin ba da kariya mai karfi kan zargin da ake masa na cewa ya biya kudin toshiyar baki na dala dubu ɗari da talatin ga tauraruwar batsa don kara masa karfin gwiwar lashe zaben dubu biyu da ashirin don hana ta yin magana game da ikirarin da take yi na cewa ta yi mu'amala na dare ɗaya da trump shekaru goma da suka wuce To masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kanmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta na gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa ku lafiya mu kuma mu ƙarasa daren lafiya